Jama'a Assalamu alaikum kun kanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Yau Juma'a dai ne ake soma gasar cin kofin duniya na 'yan kasa da shekaru 17 a ƙasar India, waɗanda ƙasashe 24 suka samu nasarar samun tikiti na shiga wannan gasa. Sai ku biyo mu. To madalla, kamar yadda aka ji da farko dai yau Juma'a ne ake soma gasar cin kofin duniya ta 'yan ƙasa da shekaru 17 a ƙasar India. Ƙasashe 24 ne suka samu tikitin zuwa wannan gangami da suka hada da India mai masaukin baƙi da Amurka, sai Colombia da Ghana a rukuni na farko ko rukunin A. Rukuni na biyu akwai Paraguay, Mali, New Zealand da Turkiya. Bangaren rukuni na uku ko rukunin C akwai Iran, Guinea, Jamus da Costa Rica. rukuni na hudu ko da da ya hada da koriya ta arewa niger brazil da spain sai rukunin e ko na biyar inda adda kwai kungiyoyi kamar su honduras japan new caledonia da faransa rukunin karshe ya hada da iraki mexico chile da kuma ingila a daidai lokacin da kallo ya koma zuwa kungiyoyin nahiyar afirka domin a gasar da ta gabata najeriya ce ta lashe kofin najeriya da niger ta yi waje da ita Wasu madazarta kwallon kafa daga Nijar na bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Nijar bata shirya ba gadan-gadan gashi kuma ta faɗo rukuni mai wahala. kamar yadda kwacin mozar daga jamhuriyar Nijar ya bayyana mana. To abin da nake so in gabatar da shi bisa rukun da Nijar take ciki Nijar ta ɗauko kokowa. Zaɓe ya bada ta haɗo gurbin kokowa. Wasu na san in a ce Nijar ta zaɓa ne ba ta zaɓa wannan mutanen. Wasu in ka ɗauka rukun Nijar akwai Espanya akwai Brazil akwai Kore. in ka ɗauki brazil da spain da duniya kowa sun sabbi ne su sun saba zuwa wannan kofin sun san komi kenan sun san wannan na hili in ka ɗauki kore ma haka ba ba kenan ka ɗauka nan abu da kwarin wanda nijar take ganin matsala a ciki yana tare da experience yana tare da experience ba su duk waɗannan ƙasan ga uku da nice ma sun saba zuwa wannan gasa sun sani ne kurdimon kore ta taɓa zuwa kurdimon ta maiya da ta yaran brazil haka ba ma gai spain ba ma gai kenan ka gani ko ga banza sun yi Nijar experience sun yi Nijar sani hili. Kwakwacin Mozar ko baki ɗaya za a iya cewa Nijar ba za ta iya yin abin a zo a gani ba? Ga dai amsar da ya bamu. Sai dai fatan da ake cikin wannan tahiya Nijar ta je ta koyo ne ta gano abin da ake yi so da gobe ita ma ta shirya. Yanzu ne sai dai fatan da muke a nan ciki sai dai ka a kwaso bidiyawa tunda kowa sauran ta Nijar za ta yi ba da mata ɗauko kofi ba. Ta Nijar ba ta ɗauko kofi ba wai Nijar na ba da kayi ba ne a'a shi ko kana son ga gaskiya niger ta je ta koyo ya ne tsarin duniya yake kwa don kaji dan abin da ke isa cikin sauraro na wannan Nijar. Don tun daga nan gida preparation suka ba su preparation paske tun dawo su da gabon ba su wani babban preparation ba. Paske ayin nan in ka lura na ana kukan da preparation bai ba. Paske ya kakan sai da Marok ta taimaka mu tukunan suka yi can suka yi preparation suka yi macocin suka dawo gida suka ta yi Shi ko nan mace Amiko da yan Marok da kuma ai bai isa. a lokacin ka ɗauki waɗancan sun daɗe cikin sun yi mace amiko so nawa sun daɗe tare sun san komi kenan kenan abin da sani ke cewa Nijar ba za ta yiwu ba rawa a zo a gani ai abin ita ba ba dabo bane ko da ake cewa jeu de hazard ne ba haka bane in ka yi preparation ta girki za a gani abin girki bisa shiri wanda yi kan preparation zai nuna ma bisa shiri ba ɗaya bane kuma muna nan za a ganin radda Nijar za ta gama da Brazil da Spain mun yi bubutan mu mintoci amma da ba ga abun ba ɗaya bane akwai inda za a kai wurin gaskiya wanda wanda ya aiki da gaskiya za ga lalle ba hili zai nuna kenan ni tun daga shirye-shirye tun daga preparation din ka san babu ba a sa musu muhayyan ba nan su zo su yi mace da yawa paske kar za ka baro da brazil kar za ka baro da spain kar za ka baro da kore ban kiwo mace amikal da maroko ya kamata a ce cikin horon nan ko kuma wata ke Belgique a ce nijar ta samu ta yi match amical da ko shi ko da Belgique turawa da da gane balon turawa take parce que abinda mutanen su ya kamata su gane balon tura da balon Afirka tana da bambanci sosai me yasa ka gane zo in ana kudi mun in ka dauki wata Brazil ko ta horan shi ko wata Spain cikin su da an sa equipe din Afirka sai ka sune match amical ko guda ne ko biyu da ta ekip din Afirka dan su ji ya ne Afirka suke balo to mu ko kaga cikin preparation din ba a tuna wannan ba ya kamata a ce cikin pool din mu muna yi da Kore da Spain da Brazil ya kamata a ce ciki cikin turai mun samu mai irin balansu mu yi match da su don ka abai ba mamaki. Wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI. Kungiyar tarayyar Najeriya ce ta lashe kofin a gasar da ta gabata kamar yadda aka ji da farko. Sai dai Najeriya bata samu ficewa ba a gasar samun tikitin shiga rukuni. Sauran kasashe da ke wakiltar nahiyar Afirka irin su Ghana, Mali da Gine a cewar Kwacin Mozar na iya taka rawa a zo a gani. In ka ɗauki ka eh, waɗanda suke wakila Afirka akwai Ghana, bayan niger akwai ghana akwai mali akwai gini in ka ɗauki ghana da mali su na wurin bai ba su wala tun da su ka ɗauki mali ai kwanakin ba ma sai suka kai kar da final je kaga kenan su hajjiyar olympic su sun san mine ne balan da turai balan sun san mine balan da turawa din kenan abin ba zai iya ba su wala ko ba gane ba kuma ka ɗauka kawai Ghana da mali cikin juyar ɗinsu akwai waɗanda suka san da farmason turai akwai suke balo turai kinan su wani abu zai ba su wahala ko mu da duka yaren gida ne Niger ne suke balo fulla profan za a su a kai su Coupe du mutane ba su gane Coupe du Monde babban duniya ne babban evenement ne mutane ba za su gane ba kinan ka doka gani gana mali ban ce ba za su yi Niger wani kokari ba tunda ba buga ba amma in ka doka daga tahiya daga tsarin daga tahiya ka ga lalle su sun yi preparation technique na ɗaya na biyu suna da yan balan da suka zaki wasacin turawa don abin bai zai ba su kawanci ba abin bai zai ba su wuya ba to idan muka duba tarihi a yan shekaru da suka gabata Hukumomin na Nijar sun saba taimakawa magoya bayan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa tare da kai su ƙasashe domin bayar da nasu goyon baya. To sai dai a wannan karo haka ba samu ba, sabili da wasu matsaloli can daban. Sani Usman Mena na cikin waɗanda ke bin ƙungiyar Mena ko ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar kenan zuwa wasanni. Ya kuma bayyana takaicinsa lura da cewa wannan karan gangamin kofin duniya ne. ko da na 'yan ƙasa da shekaru sha bakwai ne ya dace gwamnatin Nijar ta yi wani abu a kai. Ga dai abin da yake cewa. Bai kamata ba a ce ta yi kalife kubdimon na ta indiya kamar nijar ƙasa ce ba unguwa ba kuma ba gari ba a ce an kasa tahiya da siportar wanda za su take majuwar ba balon duniya wasu fota ne balon duniya in babu supporter babu balo a ce nijar ta kasa ɗoka jirgi wanda za a ɗoka siportar ya tai da su ai kaga abun kunya ma ne ga nijar a ce yau ekip in nijar ta yi kalife kubdimon da abun da ba a taɓa yi ba ba a taɓa zuwa ba sai la premier fois a ce kuma an kasa ta da supporter ai kaga abin bai yi ba ko to sani usman mena ya bayyana cewa kasancewar su a filin wasa na ɗaya daga cikin ababen da za su taimaka wa 'yan wasa wajen samun galaba sai dai hukumin sun manta da haka saboda in dai juyar ya juyo ya ga tuta shi bayan shi jama'a shi bayan shi koya ne sai ya rugo ya masa tabi mu kuma mun taba masu mana 'yan kowace kowace jin daɗin su ne kuma ƙara kurajin su ne yanzu da sun wanga basa teran da abokan wasa sun ga abokan wasa kowa da supporter ɗin su ba su da ko ta nan ana iya su ta nan ma suna iya debet kenan menene mu Nijar har yanzu ba mu san menene balo ba kuma ba mu san menene tahiyar balo ba amma ana ganin kasashen da suka ci gaba ba su kan kwallon ƙawa kenan ya kamata a ce Nijar ko ba komi a ce Nijar ta shiga gaba bisa ga harkar ta Yakubu Jimondi saboda hiddo sunan Nijar ne kuma daga tutar Nijar ce kuma inda Nijar ba taba zuwa bane gashi shewa Allah kai ta kenan ya kamata Nijar ta taka rawa abun a zo a gani to sun ce babu kuɗi su suka ce babu kuɗi kuma akwai su saboda ai ba ba ekip national ba ce kawai wagaya ta yara ke da kwai cikin ƙasa akwai ekip ekip da yawa kenan ya kamata a ce kamar Nijar a ce babu kuɗi na ɗaukan mutane ba yiwuwa akwai su kawai kiyawa dai me suka yi da wani abu in ma dai tashi ne ake ma Nijar to can su suka yi miya suka yi ta mu dai ko gobe muna adda Allah ƙara daga tutar Nijar saboda Nijar aka yi muna jin zahin Nijar Allah sa uwan garan da suka ta ko ba supporter Allah ba sa sa su hiddo sunan Nijar a nasa bangaren Alhaji Sani Jitau wanda aka fi sani da Bolo ɗaya daga cikin masu faɗa a harkar kwallon kafa a Nijar na ganin babu dalili a ce babu kuɗi saboda akwai ɗimbin kamfanoni da ya kamata gwamnati ta tilasta musu ɗaukar nauyin wasanni cikin ƙasa kamar yadda aka saba gani a wasu ƙasashe. kenan gwamnati ya dubarar da za shi a kai supporta ko ɗari ne a kai ƙasa kawar tamu yanzu ga 2017 bai kamata ba in za a harkar duniya a dinga koma min baya a ce babu kuɗi mu mai da wannan ba wannan kada mutuncin ƙasa ne yanda kowa ya shiga mutane ya tahi mu ma mu yi dubara mu rumce ido mu tahi muna murna kuma muna fatan Allah sa mu je mu abin kirki amma ka san abin kirki kamar balo sai da training sai da eh, ruwan ciki akan ja na rijiya su kuma nan gwamnati ana magana ba kuɗi ba kuɗi ai kaga magana ta lalace ke wannan shirin da yana zuwa muku ne daga sashen hausa na gidan rediyon faransa international rfi rabi jangwarzo ma'abuciyar kwallon kafa sama da shekaru talatin da ke bin kungiyar kwallon kafa ta ƙasa maina kenan ta ce ba ta da shakku illa neman addu'ar 'yan kasar. alhamdulillah na ji daɗi a matsayina na sufartar kamar yana dalle ko kalife da Nijar ta yi da aka yi shiga tarin da aka yi shi to amma a da'a ta yanzu Allah shi kai yana shi kai muna yara lahiya shi ba mu sa'a da rabo kuma Allah ya bari mun su lahiya to ai dama ka san an ce hausa suke cewa da lahiya kan tashi tsaye kenan yanzu mun zo farko yara sun tafi gobe tana yiwa mayansu su ma a ce ga mu mun taimuntar kuma Nijar da za ta soma makarawa ne da kasar Koriya ta Arewa a gobe Asabar. Da fatan Allah ba mai rabo sa'a. To duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo maku kama daga wakilinmu daga jihar Maradi a jamhuriyar Nijar Salisu Isa. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.